يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ana azumi ko ba da ba a sharuwa kun sani shi ne jarrabawar in ba dan darasi ake yi da ba dan azumi ba ne da cikin wani ya kawo gonar ruwa amma sai ku yi hakuri haka za a yi ta buga muku mu kuma Allah ya ba mu lafiya yanzu ina kan kujeran kusan na fara Allah ne ya sa buwan yi lafiya insha Allah ta'ala a kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan a Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai ya ba mu ikon aiki da abin da yake karantar da mu muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da jinkai da gafara zuwa ga iyayenmu da malamanmu da 'yan uwanmu da zuriyarmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addininsa ya ɗauki rayuwarmu akan imani dan uwa wani tv kake kallo ne haka kai dai mai bulo riga me kake kallo in ana darasi ya zama hankalin mu iyakai in kuna zaune a gabana kuna kalla kalla sai ku ɗauki hankali ba a haka musamman kai a rika kiyayewa ko yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma sha uku ga watan Ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hudu insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya cece mu gobe kiyama mu na alkhairi Allah ta'ala ya biya mana sharri Allah ta'ala ya tunkude mana kasar mu Najeriya Allah ya kara mata albarka da zaman lafiya waɗanda suke nufin ta da sharri Allah ya shirye su idan ba za su shiri ba Allah ya mai da sharrin su akan su gaba daya bukatun mu a ku Allah ya biya mana ina shigowa Musab ya kare ne yace shi ma sai an gaya muku cewa kuma sa addu'a yana da bukatu na alkhairi a wurin Allah to ina isar da bukatun Musab shi ma a masa addu'a Allah ya biya masa bukatun sa na alkhairi iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu gaba ɗaya da ƴan uwanmu da suka riga mu da imani Allah ta'ala ya ji kansu da ikon Allah za mu tashi a cikin Ali Imran sura ta uku daga cikin jerin gwanon turorin Qur'ani daga sama mun tsaya idan zan tuna akan tsakiyar aya ta 77 yau da ikon Allah za mu kammala ta kuma sai mu dora gwargwadon abin da Allah ta'ala ya ba mu ikon yi in akwai tambayoyi masu ma'ana sai a kawo su a fara da su بسم الله wannan yace assalamu alaikum to wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa malan lafiya da imani amin ya hayyu ya qayyum Allah ya jikan iyayen ya sa aljanna ce su da mu baki daya amin ya hayyu ya qayyum malan tambaya ta ita ce shin a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai waɗanda suka haddace ƙur'ani suka rubuta tafsirin ƙur'ani daga masoyinka mubarak umar ajiwa ko waɗanda suka haddace ƙur'ani a cikin sahabbai ai suna da yawa sosai sosai babu kokonto a kan haka suna da yawa kuma waɗanda suka yi tafsiri ba rubutawa ba suka karanta da tafsiri suna da yawa akwai littafi mai suna ma'arifatul qurra al-kibar ta'alifin al-hafiz az-zahabi rahmatullahi alayhi littafi ne mai muhimmanci musamman wajen sanin manya-manyan mutanen da suka yi qur'ani hidima a wannan littafi ma'arifatul qurra al-kibar a shafi na ashirin da ashirin da biyu da uku zuwa shafi na 50 zuwa 55 da biyar da abin da ya kama da haka ya kawo sunayen sahabbai da suka yi haddan qur'ani hadda ta hakika ya kawo irin al-qurafa al-arba'a duka sun haddace qur'ani kuma sun karanta da tafsirin sa abubakar umar usman ali radiyallahu anhum kuma duka sun koya ne gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya ga wannan akwai sahabi abdullahi ibn mas'ud shi ma ya koyi qur'ani ne gaba ga tsayayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma akwai ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu shi ma a wurin fiyayyen halitta ya koyi ƙur'ani ɗin directly akwai irin su salim maula abi huzaifa shi ma ya yi karatu gaba ga fiyayyen halitta ya yi a wurin sauran sahabbai akwai mu'adu ibn jabal radiyallahu shi duk waɗannan alaramomi ne asalin ma na farko gangaren ɗin gaba ɗaya. asalin manya-manyan gogaggun malaman Kur'ani a bangaren tilawa da kira'o'i da tafsiri dukkan suna tafi abu huraira ma radiyallahu anhu shi ma alaramma ne ba wai a ƙur'ani kadai ya tsaya ba ana ramma ne amma shi bai yi tilawa ga magasiyayyen ba a hadisi kadai ya tsaya ba masanin ƙurani ne kuma ya yi tilawa Kur'ani. amma shi bai koyi ƙur'anin kai tsaye ga tiyayyen halitta duka ya haddace a gabansa ba sai dai wani bangare ya kammala haddan ƙur'ani ne gaban sahabi ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu da abu darda su suka koya mar abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu shi ma sahabi ne amma bai gama tilawa gaba ga fiyayyen halitta ba ya yi tilawa gaban zaid ibn sabit radiyallahu anhu shi ma ana ramba ne ya yi gaban ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu shi ma ana ramba ne ya yi karatu gaban abu darda radiyallahu anhu shi ma ana ramba ne amma ta nana aisha radiyallahu anha muhaddisar qur'ani ne hafsa bint umar radiyallahu anha ta haddace qur'ani sannan ummu salma radiyallahu anha ta haddace qur'ani waɗannan uku duka ya tabbata cewa su ma mahajjata qur'ani ne ma iya duba littafin ma'arifatul qurra al-kibar na az-zahabi da na fada gaba ɗayan ka karanta ya ta kawo waɗanda suka haddace qur'ani tun daga zamanin sahabbai idan ka duba tahzibu tahzib musamman mujalladi na biyar daga shafi na 358 zuwa 359 ya kawo sunayen wasu daga cikin sahabbai da suke mahaddata qur'ani in ka duba fatihul bari na ibnu hajar rahmatullahi alai sharha na sahihul bukhari ibnu hajar al-asqalani rahmatullahi alai idan ka duba mujalladin sa na tara shafi na hamsin da biyu ya kawo sunayen sahabbai waɗanda ake ga duka alaran ne waɗannan misalai ne kaɗai daga ciki in ka duba tafsirin imamul qurtubi rahmatullahi alai shi a muqaddima nasa wajen shafi na tamanin ya yi maganganu da dama akan tarihin sahabbai mahaddasa da kuma estimation da ake gani adadinsu ya ce akwai lokacin da ibnu maksam ya uh, uh, abu darda ya ce masa a majalisi nan da muke karatu da allah mun alaran momi a majalisi ne kada yake karatu ya ce da abu darda ya umarce mu irga da na tashi na zaga ina kawuntin sai muka irga mutum dubu ɗaya da ɗari shida a wurin mutum dubu ɗaya da ɗari shida duka menene duka alarammomi ne to waɗannan kalai misali in na zo bangaren tafsiri duka masana su a su karanta ƙur'anin da tafsirin ake tafiya shi yasa idan ka duba wannan muqaddima ta aljami laiha kamil qur'an na abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi rahmatullahi alai a mujalladin farko bangaren mukaddima wajen shafi na 80 81 82 yayi magana mai tsawo akan sahabbai tarbiyyar da aka musu na qur'ani ba wai tarbiyya da irin namu da muke sai ka haddace ka fara tafsiri ba su tarbiyyar da aka musu shine kamar yadda Abdurrahman As-Sulami yake fada mun kasance idan muka zo aka ko waɗanda suka karantar da mu daga sahabbai suka ce in suka koyi aya goma gaba ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ba sa ketarewa sai sun haddace sun san ma'anan ayoyin kuma sun yi aiki da su to ana tilawan ne aya goma goma in aka baka goma sai ka haddace sai ka san ma'anan sai ka yi aiki da ayoyin idan ka gama aiki da su sai ka zo ka ce to na yi hadda na san ma'anan kuma na yi aiki da su sai a ce to bari a kara maka goma to kaga wanda yake bayyana maka sun koyon qur'anin da ma'anarsa suka yi da kuma aiki da abin da yake karantarwa shi sa sahabbai abin da suke faɗa ne kunu amsalana kawai ku zama irin mu sa fiye yin halitta an ce me ɗabi'unsa sai a ce kana khuluquhul ƙuran shi ɗabi'unsa ƙur'ani ne dan ba a kan tilawa kaɗai ya tsaya ba ya haɗa tilawa ɗin da aiki da shi kuma haka sahabbai suka yi radiyallahu anhu haka su sun koyi ƙur'anin da tafsirinsa cewa a rubuta ƙur'ani wuri ɗaya kamar tafsirai wani sahabi ya yi magana mafi inganci mai tabbata cewa wani sahabi ya yi ba sai dai daga baya an yi ta haɗa maganganun su kamar a ce tafsirin Ibn abbas ibn abbas radiyallahu anhu duk wata aya da ya fassara sai a shigo da magana su a ce kaza yace karkashin aya da to wannan akwai su da dama a ce maganganu ne aka fassara da shi kamar a tafsir bil ma'thur na Imam Suyuti rahmatullah ad-durr al-mansur fi tafsir bil in ka duba za ga yana kawo aqwal nasu da dama tafsir Qur'an Karim na Ibnu Kathir rahmatullahi alai za ga ai tafsir ne bil ma'thur zai wahala ka samu aya da bai kawo maganganun sahabbai a ciki ba wanda kuma yake maka bayanin menene ma'anan aya din tafsir na Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahmatullahi alayh tafsir ne bil ma'thur zai wahala ya kawo aya bai kawo maka maganganun sahabbai a cikin abin da suka fassara ba amma su ɗauki alƙalami su rubuta tafsiri a magana mafi inganci wannan ba a samu magana tabbatacce kan haka ba amma kuma cimma a maganganun su ne wannan ya tabbata a wurare da dama an tattara maganganun su a matsayin tafsirin qur'ani kuma sai sa dama a wurin tafsiri akan ce akwai tafsir bil ma'asur akwai tafsir bil lugha tafsir bil ma'asur da ma a samu imma tafsirul qur'ani bil qur'an ko tafsirin qur'ani bi sunna ko tafsirin qur'ani bi aqwali sahaba ko tafsirin qur'ani bi aqwali tabi'in ko kuma yadda Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya tafsirin qur'ani bil qur'ani was sunna shine a fassara qur'ani da qur'anin da sunna ba wai sai an rasa qur'ani da qur'ani a zobe sunna ba da qur'ani da sunna din da fa duka ne hada su waje ɗaya ake a wurin tafsirin qur'ani da fahimtar ma'anar su to shi a fahimtar sa tafsirul qur'ani bil qur'ani was sunna a hada suke tafiya in ba a samu wannan ba sai a zo tafsirul qur'an bi aqwali sahaba an ka duba littafin sa na manzilatu sunna fil islam wa bayanu annahu la yustaghna an hajil qur'an karamin littafi ne amma iya da matukar muhimmanci ga ɗaliban ilimi wurin sanin hakikanin matsayin sunna a tafsirin qur'ani da kuma shari'a ta musulunci da bautan Allah subhanahu wa ta'ala to in maganganun sahabbai kake nema sai ka duba a waɗannan wuraren insha Allah ta'ala ina fatan wanda ya tambaye ya yi tambaya ne don shi ma ya haddace Qur'ani kuma ya san me ya san ma'anar sa mu tambaya don mu fahimta mu yi aiki da shi ba kawai don mu ji a labari ba to sai ka ɗauki sahabban nan su zama su ne mentors ɗinka a cikin magabata ko role model naka da za ka yi koyi da su ka fahimci Qur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya ba ƙara mana ilimin Qur'ani mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya kara mana fahimta da aiki da Qur'ani Allah ya kara mana fahimta da aiki da Qur'ani Allah ya kara mana fahimta da kuma aiki da Qur'ani shekara biyu da suka wuce akwai wata jami'a a Sudan sunanta Jami'atul Qur'an da suka taso musamman suka zo har Najeriya suna ɗan bin dan abin da muke na juhudul muqil a Qur'ani suka yi ta mutaba'an abubuwa na suka zo har najeriya da vice Kansala da mufti na kasar sudan gaba daya a wannan lokacin shekara biyu da suka wuce suka zo suka yi honorin ina suka karraba ni da digirin digirgir a ƙorani da kuma tafsirinsa eh, bil hakika da suka zo da takarda din Allah ya sani na ce musu gaskiya a bari suka yi insistin cewa a'a abu ne based on merit a ƙorani mu bayar a west africa gaba ɗaya kai muka fara ba wa gaba ɗaya irin wannan kai ne na farko da muka nema a west africa muka karama shi a ƙorani gaba ɗaya wadanda aka yi gabanin nan daga sudan sai kasar misira sai kasar morocco amma a west africa kai ne na farko a south africa ba mu yi wa kowa ba east africa ba mu yi wa kowa ba kai muka fara yi wa gaba ɗaya to suka bani dai dalilai da ya fi ƙarfi na kuma suka haɗa kai da wasu wanda nake jin girman su shikenan sai na karba to sai suka ba ni wannan digirin digirgir wato doctoral digiri kenan ko honorary honorary doctoral digiri shi wannan na ono ne an yi ono kamar girmamawa ne amma a ka'ida bai mai da kai dokta sai dai kawai zama an karrama ka a wurin insha Allah to karramawa ce abinda na yi addu'a a wurin shine cewa ina roƙon Allah ta'ala ya sa karrama wanda za a mana a filin kiyama dalilin qur'ani ya fi na duniya da kuma Allah ta'ala ya sa wannan ba shine rabon mu kadai ba rabon mu Allah ya sa a lahira ne insha Allah ta'ala wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya cikin iyayen malam malam ni ne wani ruwa yake fita daga al'aura ina azumi malam yayi zan yi Allah ya saka wa malam da alkhairi na farko ban san namiji ne ko mace ba sai dai a kaddara cewa mai iya yi wa matsalle bisa ga yanayin tambaya ta. a cikin sharhul mumfe ala zabil na ibnu usaymin rahmatullahi alayhi a mujalladin farko shafi na 329 ya amsa tambaya kai tsaye kan ruwan da ke fitowa musamman in ga mata ne gabannin al'ada ko bayan al'ada a fahimtarsa wannan abin da yake fita din kwata-kwata baya hana sallah baya hana azumi in an tsananta kadai shine a ce a jaddada alwala inda kulli salatin a lokacin kowace sallah in lokaci ya shiga sai a jaddada alwala don fahimta ta ibn qudama rahmatullahi alai yace in an tsananta shine a jaddada alwala shine fahimtar imam malik rahimahullah shine fahimtar imam abu hanifa rahmatullahi alai kuma wanda ne fahimta ta imamu ahmad bin hanbal alaihi rahmatullah to ala ayi halin abin da yake tabbata akan wannan shine bai hana ki sallah bai hana ki yin azumi bai hana ki sauran ibadu bai hana ki yin dawafi idan ya zama yana ci gaba da fita sai ki sabunta alwala a lokacin kowace sallah amma ka'ida wannan fa ihtiyati ne amma fahimtar ibn usaimin cikin sharhul mumti a mujalladi na farko ashirin tara ko ba a yi alwala ba sallan aka yi yayi don a fahimtar sa huwa tsahirin abu ne mai tsarki babu dalilin da ke sa a mai da shi na jasa sai dai bangaren siyasi malamai suna ganin a'a kada a yi sake a dai sabunta alwala tun da ya halarta kana da alwala in lokacin sallah ya yi kokarin sabuntawa la yuhafiz ala wudu illa mu'min Sosai sai a yi kokari a sabunta don a sabo ko da ladan sabuntawa da kuma ihtiyati wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum malam Allah ya muku albarka kai da alaramma amin ya hayya kayyum malam tambaya na ita ce na buge wani mutum da mota amma lokacin bai mutu ba yayi ciwo sosai sai daga baya iya ciwo kusan bayan wata hudu raunin ya tashi masa sai ya rasu shin malam zan yi azumi ne ko ba zan yi ba Allah ya mai da malam gida lafiya a hatsari na mota da ya kai mutum ya rasu akwai maraji kamar guda uku da zan iya baka da suke da muhimmanci na farko akwai yar karamar makala da fadilatul sheikh muhammad sani al-husaymin al-muhaidi al-shamimi rahmatullahi alaihi rubuta sunanta a hawa hawadisi sayyara wato hukunce hukuncen hatsarin mota gaba ɗayanta in ka duba bugun da aka mata da wata shafi takwas ba to dukkanin su yar karama ne asali ya buga ta ne amsa tambaya da yi wa jami'atu imam muhammad bin sa'ud al-islamiyya kamar shekara talatin da biyar da suka wuce suka turo masa wasu tambayoyi da ya amsa sai suka buga a cikin fatawoyinsu da suke jerantawa a ranar ashirin ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da hudu da tara suka buga cewa ga fatawar da ya ba su a kan hukuncin hawa da sayyara abin da ke da muhimmanci a ciki a hatsari na mota shine shin wanda yake rike da tsiyari akwai ganganci nasa ko babu sannan akwai sakaci ko babu fahimtar malamai in babu sakaci kwata-kwata a magana mafi inganci babu fara a kan mutum in babu mai in babu ganganci in ka duba littafin ibnu qudama shine almughni na sa Allah ta'ala ya masa rahama mujallabi na goma sha biyu a shafi na ɗari da goma sha shida zuwa ɗari da goma sha bakwai ya maimaita magana bai kama da aka cewa in an samu ganganci komin kankantarsa fahimtar magabata ne akwai kafara a kanta ko da kuwa gangancin kaɗan ne ce ita ce fahimta ta imamu malik ita ce fahimta ta imamu abu hanifa ita ce fahimta ta ibrahim bin yazid bin qais an-nasa'i rahmatullahi alai ita ce fahimta ta sufyan bin sa'id al-thawri rahmatullahi alai. ita ce fahimta ta al-hasan ibn abi al-hasan al-basri rahmatullahi dukkanin sun yi tarayya akan in an samu sakaci ko kaɗan ne to akwai kafara a kansa don haka ibnu usaimin rahimullah cikin a ah, hakamu hawajis sayyara abin da ya faɗa da ke da muhimmanci yace shine sai mu duba in aka samu akwai wato kaman wuce gona da iri naka sai hatsari ya faru to nan akwai kafara a kanka wuce gona da iri yace shine misali a ce a hanyar nan ga tafiyar da zaka yi kaza kilomitar per hour kai sai ka wuce wannan yace to a ka'ida akwai kafara a kanka na biyu wuce gona da iri in a motar an ce za ta ɗauki mutane goma ne sai ka ɗauki goma sha biyu ko goma sha biyu to a nan ka wuce gona da iri in an samu hatsari akwai kafara a kanka sannan na uku wajen wuce gona da iri idan da aka yi motar sai aka ce masana suka ce kar motar nan ta yi tafiyan da ya wuce kilomita ɗari biyu kai sai kai ɗari biyu da uku ko da hudu da ita a nan yace akwai kafara a kan abu ya faru don me don ka wuce gona da iri iyakar da aka baka baka tsaya ba ko kuma ya ce na biyu a samu akwai label na ganganci ko sake ko tare da kai irin sake da ake da shi na abu wato kamar a ce negligent a samu tsananin sake misalin saken a ce tayin motar nan ka'ida duk shekara a canja sai ka bari ya kai shekara ɗaya da rabi ba a canja ba kaga an samu sake a nan in aka samu hatsari da ita musamman dalilin tayin akwai mai akwai kafara a kanka na biyu a ɓangaren sake misali kana jin bacci a wanda ke jin bacci a ƙa'ida sai a ce to bari kana jin bacci daga kafara sai a ce to tuki ran da ina tare da abili na professor zulum haka ya faru tafiya ce mutuna jin bacci me abun ya ce bismillah karbi motar daga ka ce kana jin bacci sai kai me sai ka ba wani ya tuka ina fata an fahimta to a ka'ida idan ka ji bacci sai ka ba wani ya karbi mota ya tuka to wani sai kana jin bacci ba ka bayar ba to anan aka samu hadari akwai me ya ce akwai kafara a kai ko na uku birkin mota ya sake kai da kanka ta ka kaje yana fashe amma sai ka dauke daga bara tafiya da ita kaga wanda ya dauki mota da burki da ba lafiyayye ba shi ya san akwai take a ciki to aka samu hatsari dalilin wannan akwai kafara a kanka ko kuma burkin motar an daure shi yayi yawa daga ta ka sai ta daka tsalle to haka ba za ka tuka ta ba kuma kai sai ka shuka da ka saka burki sai sai tsallar to anan aka samu hadari akwai kafara dan me dan an samu sake daga gare ka malamai suka ce in babu ganganci kwata kwata babu sake aka yi hatsari aka samu da sa babu kafara akan mutum Shak bin Bas rahmatullahi alai ya amsa tambayar nan ko a cikin majmu'ul fatawa ta sa mujalladi na uku shafi na 358 zuwa 359 yake cewa in aka samu sake ko ganganci akwai kafara in babu yace babu kafara ya kafa hujja da ayat da Allah ke ta wa man qatala mu'minan khata'an wa ma kana li mu'minin an yaqtala mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina har zuwa karshen ayat ta fa man lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'aini tawbatan min Allah wa kana Allahu aliman hakima suratul nisa aya ta 92 zai zama kenan min babil misal kaga a wannan hali Allah ya ce wa man qatala mu'minan khata'an kaga khata'an din mai zama akwai human error shine fata in babu suka ce babu misali suka ce kana tuka mota ne da mutane a ciki kuma haƙƙi ne ka kiyaye rayukansu ka zo kan gada kawai ka gada ta yake sai kai kokarin taka burki dalilin taka burki ko kokarin yin riba sai ka bugi wata mota a baya dan ka kubutar da mutanen da ke cikin motar ka kuma rami za ka shiga baka yi haka ba suka ce anan babu kafara dan me dan kare rayukan wanda ke cikin motar kana duki wajibi ne in aka samu tsautsayi dalilin kana kokarin kubutar da su babu ganganci suka ce anan babu kafara ko kuma ka zo kana tafiya a mota noman tafiya an ce kar ka wuce maleji kaza kana tafiya a daidai abin da doka ta ce hanya kuma wacce take mai dama dama ba ka an garba kana zuwa sai ka samu ana gyaran hanya ba a sa wata alama ba rami aka tura a wurin kana kaucewa ramin sai ka fada kuma wani rami dalilin kaucewa wani sai wasu suka mutu a cikin misali suka ce babu kafara a kanka don me don wajibi ne kaucewa ramin farko ba ka san kaucewa na farko zai jefa ka a na biyu ba anan suka ce babu kafara a kanka wannan kadai misalai na baku lokaci ya da bismillah mu shiga tafsiri wallahu ta'ala a'lam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه فيه آيات بينات مقام إبراهيم

inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina ولله على الناس حج البيت وفي قراءة ولله على الناس حج البيت duka ya tabbata a cikin qira'a sab'iyya man istata'a ilayhi sabila ga wanda Allah ya bashi iko za mu akan wa man kafara wanda ya kafir wa Allah fa inna Allah lalle Allah ghaniyun mawadaci ne anil alamin daga barin dukkan talikai wa man kafara Allah ta'ala a wannan aya ya nuna mana wajibcin aikin haji sunna ta nuna mana aikin haji matakinsa ya kai a ce rukuni ne a cikin rukunan addinin musulunci musulunci yana da sura kai guda biyar a cikin wannan guda biyar aikin haji ne daga cikinsu to kula ga wannan wajibi ne ga dukkan wani musulmi musamman wanda bai taba aikin hajji ba ya ba wa aikin hajji muhimmanci fiye da muhimmancin gina gidan da zai bayar da kuma motar da zai shiga me dalili don Allah ta'ala ya wajabta masa kuma ya kira istifa'a kudin da zai sayi mota a mafi yawan lokaci a birane kudin ya kai aji aikin hajji kudin da zai sayi fili a mafiya yawan birane da kuma jihohi musamman a cikin garin jiha ya kai aji aikin hajji amma bisa ga ɗabi'a ta mutane mutum zai sayi fili yana ginawa iya da motsa shiga amma ba zai biya hajji ba a hajji sai ce zai je roƙa sai an bashi ba haka addini ya karantar ba abin da addini ya karantar ne a ƙa'ida a fiƙihun aulawiyyar naka ko in ce a scale of priority naka scale of preference naka wajibi ne zama aikin hajji yake da muhimmanci abin da zai iya wucewa gaba ga aikin hajji shine rashin lafiya rashin lafiya da zai affecting istitsa'a naka jismiyan to wannan zai iya shafa amma matukar ba rashin lafiya ba to a ka'ida da ce zama aikin hajji shine aulawiyya abin da yafi komai muhimmanci gare ka shi yasa Allah ta'ala yace man istata'a ilayhi sabila ga wanda ya samu hanyar zuwa magabata sukan dauki istita'a matukar akwai aminci a hanya kuma akwai sana'o'i da za su yi akan hanya su nemi kudin da zai ishe su a guziri suna iya kama hanya su tafi zuwa ga aikin hajji suna sana'a suna neman kudi akan hanya har Allah ta'ala ya kaddara isan su don haka Allah ta'ala da nuna mana wajibin sai ce wa man kafara wanda ya kafurce," ko ya juya wa doka ta Allah subhanahu wata'ala baya fa inna Allah lalle Allah ghaniyun mawadaci ne anil alamin daga dukkan barin talikai abin da ayar ke karantar da mu shine fa ba mu da Allah ba ɗaya take da alaƙarmu mu da wanda suke karkashin mu ba a wanda ke karkashin ka akwai wanda take buƙatar su gare shi mai yiwa driver da ke tuka ka a mota kai baka iya mota ba kaga kana da bukatuwa zuwa ga driver mai yiwa akwai jami'an tsaron da suke ba ku kariya a ƙauyenku ko a garinku ko a jiharku ko kuma a ƙasarku, kana da bukatuwa gare su da in babu su mai yiwa iya haura muku Allah ta'ala bai da bukata ga jami'an tsaro bai da bukata ga direba irin yadda mu muke da bukata mai yiwa kana da bukatan pilot mai tuka jirgi don ya kai ka zuwa ga Saudi Arabia ko ya kai ka wata kasa saboda tafiya ta sana'a ko tafiya ta aiki ko ta wata bukata ta insaniya Allah ta'ala bai da bukata ga wannan mu muna da bukata zuwa ga ƴan uwanmu Yan uwan nan mai yiwa kana da bukata ga wanda ke sama da kai mai gidanta a wurin sana'ar ka ko wurin aiki ta bangaren ya tallafa maka ya koya maka sana'a ko ya baka daman tafiya idan bukata ta kama ko kuma ya biya ka haƙoƙinka da kake bukata kaga bukata kake da shi gare shi na kasa da kai kana da bukata direban ka kana da bukata mai gadi a gidan kana da bukata mai yiwa mai shara a gida ko kana da bukata kana da bukatar likita asibiti duba lafiyarka in ma ka je a tura ka daga bangare kaza zuwa bangare kaza to mu fa da Allah ta'ala yace mu bauta masa ba wai dan iya da bukata gare mu bane da yace mu cire dukiya mu taimaki addini ba dan iya da bukata gare mu bane yi ne dan ya taimake mu in muka yi wannan sai ba mu kololuwar sakamako shine gidan aljanna gobe kiyama amma Allah ta'ala bai da bukata shi yasa wannan ayat ta ce wa man kafara wanda ya kafirce da wannan malamai suka ce barin aikin hajji yana iya kaiwa zuwa ga kafirci suka raba kafircin gida biyu na farko suka ce na iya al kufrun akbar musamman idan mutum yayi jayayya akan wajibcin aikin hajji in ba a samu mawani takfir ba aikin da ya kafirci ne alƙali yana da ikon ya yanke masa hukunci idan ya yi ikirarin wajibcin aikin haji kaga an samu alkufurul akbar wanda ita ce fahimta ta imamu ahmad bin hanbal alaihi rahmatullah ana kuma iya samun alkufurul asgar karamin kafirci shi ne bangaren da mutum iya da ikon ya je ya yi aikin hajin kuma ya yi a akawun ɗinsa iya da kuɗi a akawun ɗinsa ya kai miliyan biyar amma ba zai biya ba me yake bukata iya so ya kara ya sayi mota to kaga anan suka tashi shiga cikin alkufrul akbar asgar abwan saboda me karamin kafirci ne saboda iya da ikon ya je sauke farali yaki ya bar abin da Allah ya wajabta masa na aikin haji rukuni a cikin rukunan musulunci ya dauki matsayin sayan mota ko sayan fili ko gina gida shine priority sa shine mafi muhimmanci anan suka ce kafirci ne da bai cire shi a musulunci amma yana cikin manya-manyan kaba'irai kaba'iri ne mai girma babban zunubi ne a sai karamin kafirci mutum ya aikata ana ayi halin wajibi ne ga duk musulmin da ke da hali na aikin hajji ya je yi ya duba irin falalan da ke ciki na farko kana yin kwaya ɗaya ka dawo ka kammala da wannan rukunin aikin hajji. rukunin musulunci dai a cikin biyar ka kammala in har ka koma ga Allah baka kare yi ba wannan rukunin har abada ka gama da shi by implication a cewar rukunai biyar in ka gama da kaga ka gama da kamar mu ce 20% an yi nasara ko ba a yi ba na biyu ka dawo ranar kamar ran da babar ka ta haife ka na uku sannan kuma wanda ya aikin haji mabrur sakamakon sa gidan aljanna na hudu ga kuma kafaratu zunub da ke faruwa daga lokaci zuwa lokaci dalilinsa ga kuma fawaid wa fada'ir kasira ga sunan da dama a ciki so ala ayi halin abin da wannan aya karshen ke bayyana maka ni da kai shine mu sani cewa da Allah yake mu bayyana mu bauta masa mu sani fa Allah bai da bukata gare mu mu muke da bukata zuwa gare shi Karan ma ka iya ba mu misalin ayoyi da suka sauka gabanin mu wuce ولا يرضى لعباده الكفر وإن تكفروا يرضه لكم ولا تزر واحدة وفق أخرى ثم إلى ربكم بالله يحفظون misalai guda uku na farko cikin suratul zumar in tasfuru fa inna allaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr mu dauki wasu kalmomi kamar haka kafirci kaga anan Allah ta'ala ya ce fa inna allaha wa man kafara fa inna allaha ghaniyun kalma ta biyu ghaniyun wadata Allah ma mawadaci ne in kun kafirce kaga a cikin zumar aya ta bakwai Allah ta'ala ce in tasfuru fa inna allaha ghaniyun ankum in har kun kafirce a gaya muku Allah mawadaci ne daga gare ku wallahi Allah bai da bukatar ko bai a wurin mu yan uwa mu muke da bukata babu wani mutum ɗaya a duniya babu wata halitta ɗaya a duniya da Allah yake da bukata zuwa gare ta kuma Allah ta'ala bai taba amincewa bayan sa sai kafirci ba in ka koma misali na biyu shine aya ta karshe a cikin suratul kitab ko a cikin aya ta 38 ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara ku Allah mawadaci ne kune ne mabukata ku talakawa wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in kun juya da baya Allah zai ke tafiyar da ku ya kawo wasu halittun da ba ku ba kaga wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara wa man kafara fa inna allaha ghaniyun anil alamin kaga ya zama fassarar wallahu al-ghani wa antumul fuqara kuma in kun juya da baya Allah bai bukatan ku zai iya yin wasu fadin halittu ga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin cikin suratul zariyat aya ta 56 da 7 da kuma da 8 kaga Allah yake ban halicci mutum da aljan sai don su bauta mini ni ba na bukatar arziki daga gare su kuma ba na bukatar su fiyar da ni Allah shine mai azurtawa kuma shine ma'aboci karfi tabbataccen karfi wannan ke bayyana mana kullum idan muna bautan Allah jama'a kar mu dauka fa alfarma muke wa Allah ba ma masa alfarma idan muna bauta Allah kar mu ɗauka wai kara muke yi wa Allah ba kara muke masa ba idan muna bauta Allah kar mu ɗauka cewa wai muna yi wa Allah ta'ala wani taimako ne ba taimako ba ne wannan duk abin da muka yi kanmu muke taimaka kanmu muke yi wa kara kuma kanmu muke kubutarwa daga wuta saboda in babu mu akwai halittun sa mala'iku waɗanda su la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna kamar yadda yake cikin taharin karshen aya ta shida ba sa taba ketare umurnin Allah daga ya ce ayi shi za su aikata don haka taimakon ka da ni idan muka yi na addini ko da ilimi ko da zuciya ko da matsayi ko da ƙarfi kanmu muke yi wa ba Allah muke yi wa ba saboda me saboda ko da mu ko babu mu zai yi abin da yake bukata mu ne aka mana alfarma aka ne da addinin mai sauki don me don a sauwaka mana hanyar shiga aljanna ma yuridu Allahu li yaj'ala alaikum min harajin kamar da yake farkon ma'ida aya ta shida haka kenan wannan ke bayyana mana mu ake taimaka ba wai mu muke taimakon Allah ba kuma mu duba hadisi da ke cikin ko arba'una hadis ba ai mashhurin hadisi ne al kudusi qudusi ko alhadisin ilahi ko alhadisin rabbani cewa ya ibadi lauanna anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a ya ibadi lam tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni la ilaha illa allah hadithin ya cikin sahih muslim hadisi na 2577 a sahih muslim Allah ya ce shi ne hadisul kudisi maganar Allah ne amma ba cikin ƙur'ani ba Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina na awwala kun wa kun wa kun wa jinnakum da dai a ce na farkonku da ƙarshen su mutum da aljannin tun daga farkon halittar duniya a nan na ba ku bincike na alƙalumma na masana geography da makamantar suka ce duniya a akalla ta kai shekara biliyan hudu da miliyan ɗari biyar da talatin biliyan shekara biliyan hudu da miliyan ɗari talatin wallahu ta'ala alim bisaba mai yiwa ta ma fi haka to a ce tun daga halittar duniya shekara biliyan hudu da miliyan ɗari biyar da talatin duk shekarun nan Allah ya ce tun daga ranar halittar farko har ƙarshen duniya Allah ya san ƙarshenta mu taru waje ɗaya Allah ta'ala ya ce wallahi in duk muka kafirce masa ba zai rage mulkin Allah da komai ba tun farkon halittar duniya har ƙarshe kowa ya ki bautan Allah ba abin da zai rage wa Allah da mulkin mulkinsa dan adam ne a duniya in ba ai biyayya ba babu mulki in babu biyayya mulki baya yiwa shi kuma mulkin Allah in duk duniya tun daga farkon filista har ƙarshe kowa ya ƙi bauta wa Allah ana afdari kalbi rajulin wahidin minkum Allah ya ce ma na kasa zalika min mulki shay'a ba zai rage komai a mulki na ba saboda me ba wai Allah ya zama Allah ne dalilin ni da kai ba ko babu mu Allah Allah ne bai zama wai Allah dan mun bauta masa ba in duk duniya ta kafurce a matsayinsa na Allah Allah ne ba zai canja matsayinsa na rabbu ba ba zai canja matsayinsa na almuhaimin ba ba zai canja matsayinsa na al'aziz ba ba zai rage matsayinsa na alhalik ba ba zai rage matsayinsa na alfatir ba ba abin da zai rage Allah subhanahu wa ta'ala don shi Allah Allah ne ba ni da kai muka mai da shi Allah ba Allah Allah ne ba mu muka mai da shi ba a duniya ne mulkin duniya ana bukatar authority an yi approving wa ne an wa ne an wa ne an yi screening wa ne Allah ba aka bane na sa shi Allahn Allah ne kuma in duk duniya kowa yake bauta masa babu abun da zai rage a mulkin sa ko kwaya ne ba zai ragu ba kuma yace law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum dukkan mu hadu a duniya Allah ta'ala yake cewa idan muka hada karfi da karfi lam tablugu durri fa tadurruni wallahi ba mu ita mu cutar da Allah ba duk duniya a haɗu a ce za a cutar da Allah ba za a iya yi ba in ma kaddara a ce ba wai bauta ba duk duniya mu tare mu ce yanzu kan Allah ya mana gata bari mu tsaka masa Allah ya ce ba za ku yi amfani da libin duk duniya kun gano mu ce burin mu mu amfani Allah ba za mu iya ba Allah ba shi yake ba sha yake ba ba jinya yake ba ba gangadi yake balle yayi bacci to da me zaka taimake shi babu wanda ya sai yake shi ba zai ka kai masa dauki to me zaka ka taimake shi to zaka fa mu da muke bautan Allah mu aka yi wa kara mu aka yi wa gata da Allah ya amince muka zama bayinsa muka yadda da kadaituwarsa ya ba mu lafiya mu bauta masa mu aka yi wa kara mu aka taimaka kuma mu aka yi wa alfarma kuma dole mu amince amma da alfarma dole gyada ta yi mai in ta ta sha masa mu aka yi wa alfarma kuma dole ka rika ji a zuciyarka kana azumi kana ya Allah mun gode da ka ba mu ikon yin azumi Allah ka yi mu bayinka ka ba mu lafiya ka ba mu azumi ya Allah mun gode maka Allah ka taimake mu ka rika uri a zuciyarka cewa Allah ya maka alfarma shi ne za ka tsira amma ba ka rika jin ai mu muke bauta masa kai wane ne da ka bauta masa a babin me kai sai ka canja mulkinsa ko ka kara masa daraja ko ka sa aka ba promotion ba kanmu muke yaudara Allah Allah ne ba abin da yake bukata a wuri na ko wurin aran ba ko wurin ko wurin kowa da kowa dan ba mu muka ne da shi Allah ba a haka muka same shi kuma shine matsayinsa kuma shine na farko shine na karfe shine azahir shine albatin to ko me zaka yi don haka Allah ta'ala mawadaci ne bai bukatan komai a wurinmu don haka yake cewa fa inna allaha ghaniyun anil alamin Allah ta'ala ya wadata daga dukkan universe sammai bakwai da ƙasai bakwai da duk abin da ke cikinsu Allah ta'ala ya wadata babu inda yake neman alfarma na wani abu a duniya babu shi ya Allah ta'ala ka taimake mu akan bautanka Allah ta'ala ka kara mana ikhlasi Allah ka ƙara mana taimakon koyi da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala mun gode maka da ka ba mu lafiya Allah mun gode maka da ka ba mu turiya ta addini Allah mun gode maka da ka mana alfarma har muke iya bauta maka Allah mun gode da wannan alfarma din Allah mun gode maka da alfarmar azumi Allah mun gode maka da alfarman kalmar shahada Allah mun gode maka da alfarmar sallah Allah mun gode maka da alfarmar aikin hajji Allah mun gode maka da alfarmar zakka don shi baka kudin yace kai zakka in ya hana ta ya zaka kai so duk waɗannan Allah mun gode maka Allah ka mana alfarma mun kaskantar da kai Allah mun gode Allah ka ƙara mana bismillah aramba قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله قل Kul kase ya ahalar kitabi ya kuma abota littafi, Liman me yasa sa na kuke kamun cewa, bi ayatin lahi da ayoyin Allah, wallahu Allah, shahidun ai shahidun ne, Allah mai shaida ne, alama ta amaluna akan dukkan ayyukanku. Kul wannan fi'ilul amr ne, asali khitabun ne lin nabi wa huwa khitabun li ummatihi ga waɗanda suka kafirce da kuma khitabun ga mai karanta qur'ani ya fada duka ya shiga ciki ya ahlal kitabi ya kuma abota littafi ana kiran ahlul kitabi ga mutanen da aka aiko annabi Musa da annabi Isa gare su an ba wa annabi Musa littafin at-Taura an ba wa annabi Musa littafin annabi Musa littafin at-Taura annabi Isa littafin Injila amma saboda Usulun qur'ani ba ta ya ahlal kitabai sai a ce ya ahlal kitabai dan me dan ismul jinsi ne ismul jinsi tun da yazo da al ya wadatar sai sa malamai na fiqhiyya suke cewa qawaid cewa wa al tufidul kull fil umum fil jam'i wal ifrad kal alimi to kakan kace al din nan ya game a taura ya game linjila to su ake gaya wa ahalin kitabi mutanen attaura da linjila ko mutanen annabi musa da annabi isa ko ka ce al-yahudu wa nasara Allah ta'ala ya ce lima me yasa me yasa lima a ka'idan nahawu lamun din nan menene harafin jarri ne ustaz kai ma fa an nahawi ne da alama shi kuma mimun din fa mimun ne istifhamiyya jazakallahu khairan to yayi zama lima idan harafin jarri ya shiga cikin ma ma asalin maganar li na jarri ne sai ma kuma lil istifham wato tambaya to idan harafin jarri li ya shiga cikin kamar ma maimakon ya sa kisira to sai goge harafin karshe in ka ce ma ka ga asali mimun da menene mimun wasalin harafi nawa ne ma harfa nawa ne biyu da mimun da me da alifun na'am to shiga lidin sai aka goge alifun maimakon a ce lima sai aka ce lima kaga babu alifun ɗaya ne da kamar ka ce amma ya ta sa'alon kaga ai ayar farko sai aka ce amma ai asali an ne sai kuma ma a ce an ma ya tasa'alun to bai yi ba to saboda an harafin jarri ne da ya shiga ma din sai aka goge alifin sai zama kawai an ma ya tasa'alun kamar kuma a ce fima fima asali fima ne fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi kaga fi ma kuntu sai saka ce fi ma kuntu saboda me saboda fi harafin jarri ne ya shiga cikin ma sai a goge alifin shine alamin jarri da fi ma tum kalu kunna musad wannan zai zama suratul nisa ko aya ta 67 kenan to kaga lima amma fi ma to wannan shine hukuncin da ya ma din nan istifhamiya ne amma li tawbih dan a musguna a nuna ba su kyauta ba ya ahal kitabi ya kuma abota littafi lima takfuruna me yasa kuke kafircewa Allah ana tambaya ne na kalubalanta abinda ake nufi shine ana gayyatan dukkan wani mutum ya zo ya yi imani da abinda Allah ta'ala ya saukar abinda ya saukar a cikin attaura da linjila shine da aka saukar a cikin qur'ani na farko na kadaituwar Allah subhanahu ta'ala, wahdahu la sharika la na biyu cewa annabi Muhammad manzon Allah ne annabi Musa annabi ne manzon Allah ne annabi isa annabi ne manzon Allah ne annabi muhammad annabi ne kuma manzon Allah ne Allah ta'ala bai son mu yarda da wasu annabawa mu yi rijaktun wasu annabawa shi yasa ake yaba mu da la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir aya ta 285 a bakar kenan ko kaga ba ma rabawa to lima furunan nan kalubalanta ne me yasa kuka yarda da annabi Musa al-yahudu kuka karyata annabi Isa da annabi Muhammad mai yasa annasara suka amince da annabi Musa da annabi Isa suka karyata annabi Muhammad abinda ake roƙon su shine su zo mu zama iri ɗaya mu yi imani da annabi Musa annabi Isa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana qur'ani wa'azi yake musu kiran su yake yi zuwa ga ina yana kiran su zuwa ga imani shine lima takfuruna bi ayatillah me yasa kuke kafurto ayoyin Allah wallahu shi Allah shahidun ai bi ma'ana wallahu shahidun ne kalmar shahidun a wurin malaman faraf mizanin fa'ilun ne mizanin fa'ilun kuma yana zuwa a matsayin fa'ilun ya zama a matsayin maf'ulun yana iya zuwa fa'ili ko maf'ul siga ta magana na iya tabbatar da a matsayin fa'il ya zo ko maf'ul kaga anan wallahu shahidun tun da ya kira Allah bi ma'ana wallahu shahidun ne dan ya ce mai alama ta amaluna aikin nasu Allah yake shaidawa mafhum da haka Allah ta'ala mai shaida aikin su ne kada da wata aya da za ka kara akai ko kuma mu ya وأنهم كما تيسي وأنتم تشهدون سورة آل إمران يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون آية سبعين كينا يا قوم أبو تالي تاجي me yasa kuke kafircewa ayoyin Allah sai yace wa antum tashhaduna anan yace wallahu shahidun ala ma ta'maluna kaga shi Allah yana shaidan aikin su na biyu kuma Qur'ani ya tabbatar da cewa su suna shaidan me aikin su kuma sun shaida saukan Qur'ani cewa gaskiya ne sannan sun karanta cikin attaura da linjila cewa za a turo annabin karshen zamani kuma za a ba shi littafi wannan littafi shine qur'ani to wannan shine su ma suna kuma shaida akan abu Allah ya yi shaida kuma su ma sun yi shaida babu inda hujja take cika akan mutum kamar shi ya shaida wato a samu ikirari kuma da shaidu ikirari shine confessional statement mafhum a ce kayi laifi ka ce kayi sannan kuma ga shaidu guda hudu ai kaga hujja ta gari shi bai mutu ba kuma an samu shaida to a nan ba shaidan mutum bane Allah ne shaida kuma su ma shaidu ne mafhum tayyib abinda wannan ke bayyana mana muhimmancin kira zuwa ga waɗanda ba musulmi ba su shiga addinin musulunci addinin musulunci hanya ce ta tsira hanya ce ta bautan Allah hanya ce ta nagarta wajibi ne mu kira ga waɗanda ba su gane addini ba don su gane a wurin kira din mu kyautata musu mu'amala mu yi lafazi wanda yake mai daɗi kullum mu rika tuna cewa fasiyar auna da yake shi Allah ne an ce masa ne a ce masa kaulan layyina magana mai taushi aka ce a gaya fir'auna wajibi ne masu karantar da addini a yi ƙoƙari a yi haƙuri da duk zafin da ake ji a zuciya a rika kyautata waɗanda ake musu wa'azi magana mai daɗi don su fahimta shi ɗan adam aka yi magana mai daɗi Allah ta'ala yakan sa zuciya cikin sauƙi ta fahimta don kunya yake amma lokacin da kashi mutuncin mutum to a mafi yawan lokaci in ba a yi sa'a ba ko ya fahimci gaskiyar sai ya yi aiki da ita sai sai ba za a yi ba ya ga me za ka yi bayan wannan ke sa shi mai da'awa ka'ida mai wa'azi rarrashin mutane yake Tallafinsu yake Irinsu yake da dabara kuma in sun cutar da shi ya yi haƙuri in sun yi bakar magana ya saka musu da mai kyau idan sun yi sharri kada ya mutu annabi isa alayhi salam ya ji ayi wasu mutane wa'azi ya juya zai tafi suka ce qatalaka allah allah ya tsine maka yace kaffara allah amwalakum allah ya kare dukiyoyinku ya sake musu addu'a suka sake cewa la'anaka allah allah ya la'ance ka sai musu addu'a aka ce annabi isa mutane suna tsiruwa kada musu addu'a yace ai kowa yana kyauta da abin da ke hannunsa ne su bakar magana da sharri da kazari da batacci suka iya suke da shi rumbu rumbu sai suke ta buɗa so suke bani ni kuma alheri da kyakkyawar magana Allah ya bani sai nake ba su ko kuna sha'awar na je na ci bashin sharri ne dan na saka sharri da sharri yace ba aiki na bane ni abin da Allah ya bani alheri ne so duk yadda wani yayi sharri yayi bakar magana yayi kazari yayi batanci kada wannan ya tilasta wai kai ranka ya basu dan kana addini ka yi haƙuri ka nuna masa kai alheri Allah ya baka kai kake bashi kuma duk yadda aka tunzura ka ka yi haƙurin ka ji ƙarfin zuciyarka wani ya samu imamu kasa ya ce in kulta li ashara in kulta li wahida tasma minni ashara in ka mun bakar magana ɗaya ya ce wa ɗaya daga cikin magabatan mu zan maka baka goma in ka mun goma zan maka ɗari shi kuma ya ce in kulta li ashara lam tasma minni wahida ya ce ni kuma in ka bakar magana goma insha Allah ba zan mata guda ɗaya ba me dalili da ni ban iya sharri ba alheri da iya shi ne kira zuwa ga addini ya zama mai haƙuri mai juriya mai kawaici mai yafiya ya zama mai reno yadda ake renon yara da dabara to haka ake renon wanda ba san addini ba kuma haka ake renon wanda bai shiga addinin ba rarrashinsa za ka rika yi a rika haƙuri iya da wahala shi sa Allah yake wa ma yulqaha illa da sabaru yana da tsananin wahala amma aka yi haƙurin za a ga natija ɗin insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya ƙara mana haƙuri akan haka Allah ta'ala ya ƙara mana juriya akan kira zuwa ga addini dole mu zama masu haƙuri wani mutum ya samu imamu ahmad rahmatullahi alaihi ya zage shi aka juya imamu ahmad mutum sai ya zagi yake baka kula shi ba yace idan na masa bakar magana fa aidan qur'an ka idza khatabahum aljahiluna qalu salama yace idan zan rama in shi yayi aiki da jahilci ni ina da qur'ani kuma sai na biye masa yace ni ba na ji irin abin da yayi ba ba zan yi ba tunda ni ina da qur'ani shi bai fahimci qur'anin ba to abinda wannan ke kara bayyana mana dole mu zo masu juriya na kira zuwa ga addini a kira zuwa ga addini dole mu gane priority mu karantar da addini yanzu yayi yawa a birane amma a ƙauye babu shi wajibi mu zo muna da tsari ya za mu rika isar da addini ga ƙauyuka akwai da dama da tun da suke a duniya ba a taba kai musu sakon addini ba wasu a ƙauyuka suke wajibin mu zuwa mu yanzu in ka je hatta a northwest arewa maso yamma in kana shiga wasu irin ƙauyuka na tudun wajen kano da makamantansu za ka san akwai jan aiki in kana shiga katsina tsina irin bangaren siga da sauran wurare za ka ga akwai jan aiki in ka je north east idan kana tafiya irin gombe bangaren tura za a gani akwai bangaren aiki da zato, kowace jiha haka ne wajibi ne masu karantar da addini mu rika gane aulawiya priority ana bukatan karantarwa yanzu a ƙauyuka fiye da birane mai kuɗi ya shigo ya yi ƙoƙarin taimakawa da dukiyarsa almajirai masu ilimi su taimaka da lokacinsu da iliminsu yan agaji su taimaka da rakiya a rika isar da saƙon allah zuwa ga al'umma in aka yi sake wajen isar wasa, Allah ya ta'ala yana iya kama mu akan mun yi sake manzon Allah da ya bar duniya ya kare sahabban sai musu kwana. bankwana yace su isar da sakon addinin Allah a fa sahabban da Afirka suka rasu a cikin Afirka suka zo suka rasu a tarihi an samu uku ba su nafe ya shigo har Afirka ya shigo har West Africa kai a wasu alkaluma ya shigo wani bangaren Najeriya da Chadi dan me sahabi ne ba dan isar da sakon addinin musulunci saboda mai saboda an ce su isar shi isar da sakon addini ba wai dole sai kayi wa'azi ba dole ka taimaka masu zuwa su yau mai yiwa wasu ustazai ne almajirai da ke son zuwa da awa kauye ya zama akwai tsari a masallatanmu a lokal government mu a jihohinmu sai ya za a rika zuwa mai kuɗi ya taimaka da kuɗinsa mai ƙarfi ya taimaka da lafiyar jikinsa mai ilimi ya taimaka da iliminsa direba ya taimaka da tuka motarsa me za su bar wa iyalansu a gida me za su ci na abinci mai za su rike kudin mai a je a karantar da mutane addini an karantar da su yaya za mu gina musu makaranta yaya za mu gina musu masallaci wa za mu ɗauka ya je karantar da su ba wai sai mun je sau ɗaya a wata ba mu ɗauki malami mu kai shi wurin mu muna zaune muna tura masa albashi duk wata shi yana tun yana musu limanci yana koya musu addini sai ga addini ya ci gaba amma a yanzu mafiya yawa almajirai kowa fi sha'awar yayi wa'azi a birni mutum yana kauye sai ya rubuta jarabawa ko kuma ya tafi jami'ar musulunci ya yi intabiyu a madina ko jami'atul azahar a misir a cairo idan ya samu admission ya kafi ya kammala in ya dawo maimakon ya je kauye sai ya dawo cikin state capital sai ce a birni za mu zauna sai zama duk wanda aka ɗauka daga kauye in ya je kafin ya dawo kashi da biyar cikin dari kowa sai ya koma state capital sai ya zauna sai muka bar ƙauyuka babu addini maimakon kuma an ɗauke mu ne mun je mun yi karatun don mu dawo mu karantar da ƙauyuka a birane kuma yawanci addinin ya yi karanci sai dai a zauna a yi ta wajibi ya zama mun gyara waɗannan al'amura saboda masuliya ce a kanmu Allah ta'ala ya ba mu ikon kira zuwa ga addini da kyautata lafazi da mu'amala ga waɗanda muke kiran su don mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare za mu dakata insha Allah ta'ala a daidai kan aya 98 gobe za mu tashi kan 99 insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh